Ƙungiyar masana'antu a Najeriya man ta koka bisa yadda kuɗin gudanarwar kamfanonin ƙasar ya ƙaru da kaso 357.57 sai kuma koma baya na kaso 1.66 a cinikin kayan da suke sarrafawa. Ƙungiyar ta ce yanzu kayayyakin da suke sarrafawa na zamo musu kwantai saboda babu masaya ganin cewa irin ƙarin farashin da suka yi wanda ya zamo musu tilas su yi shi sabida ƙarin farashin makamashin wutar lantarki da kaso biyu da gwamnatin tarayya ta yi sai kuma karanci da kuma tsadar kudaden dalar amurka haɗi da ƙarin kuɗin ruwa da babban bankin najeriya ya yi manta ce a rubu'in farkon shekarar 2024 ta fuskanci kwantan kayayyaki da suka sarrafa da ya haura naira tiriliyan 1.24. Kazalika, ƙungiyar ta masu masana'antu ta kirayi gwamnatin ƙasar da ta duba lamarin domin ta haka ne masana'antu za su iya tsayawa da ƙafafunsu. Shin koya masana tattalin arziki ke ganin wannan kalubale da kamfanonin ƙasar ke fuskanta? Farfesa Husaini Usman Malami, masani kuma malami ne a tsangai tattalin arziki da ke jami'ar Usmanu Danfodiyo a jihar Sokoto. Wannan matsala dole ce. abubuwa biyu suke kawo ta na ɗaya a su masu sayan kayayyakinsu na biyu kuma na sashen gwamnati a sashen masu sayan kayayyaki idan suka ƙara kuɗi su kuma yanzu mutane suna fama da matsaci na rashin kuɗi a hannunsu da haka za a waye gari ba za su sai kayayyakin ba saboda tsada dan ba su saya ba kuma ba maganan kamfani ya samu riba tunda bai ma sayar da kayan da yake sarrafa ba ballantana ma har a ce ya samu riba a ciki da haka dole ci gaban shi zai dakushe sashi na biyu shine gefen haraji da gwamnati take sa musu gwamnati ta ƙara haraji misali na bat zaka ga zai shafi kowane item kowane commodity da za a sayar idan ya karu mutane ba za su sayi ba don haka sai a waye gari abin ga da turanci suke ce ma depression economy zai koma cikin depression za a samu dole abu yana komawa baya a hankali tattalin arzikin kasa yana komawa baya yana komawa ba ta idan ba a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka ba to kusan komai da komai zai yi tsaye cir babu wata motsi da za a yi komai zai dagule ya lalace. Hassan Saddauna ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum kuma na ganin wannan barazana da kamfanonin ƙasar ke fuskanta abu ne da ya kamata a ɗauki mataki tun wuri. a duk ƙasar da ta tsinci kanta irin wannan halin a rikaya ina tabbatar miki da cewar idan ba a yi hankali ba sai an yi faduwar butan ɗan tasha. wato bi ma'ana uwa kwance ɗa kwance wanda ba ma fatan haka kuma ba ma addu'ar haka ya tabbata abin da yake akwai shine kawai gaskiyar lamari gwamnati ta shigo ta agaji al'umma musamman in aka ce masana'antu suna samun koma ba irin wannan da a gurguje wato rapidly irin to akwai hadari Masana dai na ganin sabbin tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta zo da shi ɗanyen itace ne mai wahalar lankwasa. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.